ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لائبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين كاجي قرآن الله يقول وما خلقنا السماء بما هلتش السماء بقى wal arda da ƙasa wa ma bai da abin da a tsakaninsu ba mu yi shi la'ibina don wasa ba ya ce lau aradina da mun yi nufin an nattakhiza lahawa mu riƙi wasa latta lattakhadnahu min ladunna da sai mu fara ku gani in kunna fa'ili ne inda muna haka Allah ce a'a ba mu sammai da ƙasa dan wasa ba da Allah ya so sai ya rikito saman nan sai ta kusa gamewa ko zaton tashin kiyama ne a kwartsatsawa sai ya janye ya ce da wasa ne <laughs> sai allah ce a'a ba mu sama da ƙasa don wasa ba ita kuma wasan kwallo ba wani abu mai ɗauka hankalin duniya kaf ga baki ɗaya kamata e eh, ka akwai jahili yanzu taron nan da ya gani an yi na katsina na ɗariƙa irin wannan yawan jama'a wani wannan taron kawai ya gani ya ce na baƙi zala taron kawai gane ci ya ce na ba izala ashe haka ake da yawa shi kawai shi hujjar shi to di yawan su ba su rabin yan kwallo ba duk sanda za a yi world cup aka ce za a yi kwallon duniya duk duniya sai ta girgiza dalilin kwallon kuma ba a fara haɗa su da wannan taron sun yi karhin kaf din mutanen najeriya kwarai kuwa kaji makwabtan kasashen ma duk kasar da za a yi wannan kwallon to duk kasar da ta makwabce su sai hotel ya ƙare na baki to yanzu shi kenan ita ce gaskiya kenan to kuma idan za a yi musabaka ta karatun alkur'ani kai da kake najeriya ma baka sanin sadaki ta karatun ƙur'ani ta duniya in za a yi a gwada wanda ya cinye sai bayan an gama ma da shekara ɗaya in ka diba hoton wanda ya cinye ka ce wannan shine aka ce ya ci yaushe aka yi abin to shi kenan yanzu dalilin kwallon ta yi musabaka qur'ani taro shikenan kwallo ce gaskiya qur'ani karya tun kai mai yanke hukunci da taro wa in tudi aksara man fil ardi wa in tudi aksara man fil ardi ka an sabilillah Allah ce in dai ka bi mafi yawan mutanen da ke bayan ƙasa in yawa ka bi to ka an sabilillah sai sun ɓadda ka hanyar Allah walakin اكثر nasi la ya'lamun walakin اكثر nasi la يعلمون hada mashi da walakin لا يعلمون ya'lamun aksarahum la ya'lamun kaji qur'ani walakin كاجي eh in aka ce walakin na la wannan gwani bazzin ne tara amma wanda suka ce walakin na akasaran nasi la alamuna su kuma ya ne guda goma sha ɗaya <laughs> Allah shi gafarta to sai ya ce walakin na aka sara hum la ya na yawancin mutane duk jahilai ne in dai aka ce mafi yawa ne sai Allah ce jahilai ne ya ce walakin na aka sara hum ji. walakin na aka sara hum ya halu. sai Allah ce in dai taro ne Allah ce aka sara hum yawancin mutane ya halu na jahilci suke to kai da ka ɗauki taro idan aka kai taron da ake zuwa na wannan maulidin kaf duk wanda ya je ka tambaye shi wani sako aka bada wurin ba abun da aka ce ya yi ba abun da aka ce ya bari kai in aka ce mi kayo ka sani ba ai ya kamata ko kai a ja hankalin ku a ce to ku hurke ɗariƙan nan ita ce gaskiya kakku yadda da wani abu wanda ba ita ba kakku bari a raba ku da shehu ko ita ya kamata a ƙara muku ƙarfi kanta dan ka san mi kayo amma kai da ka je wani kai yake kallo kai ma kuma wani kake kallo baka san mi aka bi aka ce kai da aka zo nan mi aka wallahi baka sani ba eh. iyaka kawai shi kenan da an yi taron shi uban taro zai hito ne cikin jib din shi yi maku haka da hannu ko daga ina ka zo in yi ma haka dinnan to ya biya ka daga ma hannu kawai zai haka kuma kai ba ka maganin shi kai hmm. ko nawa ka kashe aka yi maka shi kenan kuma kai da ka je ka magan shi ba ai akwai yan ganin kwabnan da suka je wurin wanda ya san ya gan shi ya daga hannu ba wanda ka gani kwarai kuwa a karmakalla an ba mu bari a ba mu labari sai da muka je ganin kwab kuma a can din ma na shiga na ga yan uwa suna ta gaira ni ana karfa da mala barka ne na ce ashe akwai iri na wallahi na shiga bultu na shiga amma duk layin da nake ake akar maka Allah <laughs> kaji wani ce muna da yawa to duk wanda ya je bai san sakon da aka bada ba kuma an kwashi yuyan mutane ka zo ka mutu bisa hanya ga banza kai ba wurin karatun za ka je ba hmm? to shi addinin Allah ba hauka bane addini duk sadda kaga yanzu wannan taron da muka yi yau din nan ai kaga taro ne wanda bai rabi rabi rabi rabi in an kasa ɗari bai ɗauki wancan ba yanzu idan ka zo wannan taron ka san abin da ka zo yi yanzu iso wannan da kai a cikin wannan 'yan awoyin da yake addini ne na Allah na gaskiya don Allah abu nawa ka karu da shi mi kaji an ce ka yi na alkhairi kuma abu nawa kaji an ce ka bari wanda ba daidai ba ne iya amfani yau kenan ba kiɗi ba rawa baka ba haushi baka ba kowa haushi ba kowa bai baka ba hmm? kuma yanzu dan zaka zo nan ka je wa'azi ka sha taramol to in za ka can kai rawa haka bugi kirji dole sai ka nemi mai karhi to shi addinin musulunci kowanne duk abin da ka sani yana da tsari wurin Allah to mai tambayoyi suke cewa na gaba na'am to to gobe Allah kamkun to alhamdulillah to man sabi ma ya kawo da wani sako ya ce to akwai wasu bayan allah ma waɗanda suka yi imani yan izala da shi'a da ɗariƙa gobe za su kawo ziyara su tara suka ce sun ji wannan mukabala don haka sun ba da gaskiya yan allah da za su zo tara su tara daga garuruwa daban-daban muna fata allah shi kawo mana su lami lafiya ƙur'anin fa ko ina faɗawa yake suka ce sun saurari wannan muƙabala akwai jagorori cikinsu na shi'a akwai na izala akwai na ɗariƙa sun ce gobe in allah da za su kawo ziyara su tara da ikon allah to kaga wannan aiki ne na allah allah shi ke wannan aikin ba ƙoƙarinmu ba ba hikiminmu ba ba yardanmu ba kaga wannan na wasu garuruwa kenan banda na cikin gari muna fata Allah shi kara mana taimako kuma ina jawo hankalin su yan uwa waɗanda tsahin imani sun riga sun yarda da alkur'ani ina jawo hankalinku yarda da alkur'ani ya kamata mu da aka tadda cikin abin to a same mu masu cikakken gaskiya kada masu ganewa su same ka kai da ka fahimta da wani kuskure wannan kuskuren zai rage masu ƙarfi ya kamata da kace ka yadda ya zama gaba da baya aikin ka ya gwada qur'anin kake bi kasuwar ka ta gwada haka nan shagon ka ya gwada haka mu'amala ka ta gwada haka nan makwabtaka ka ta gwada haka nan ya zama ko mota kuka shiga da wani ya zama zaman ka da mu'amala ka da shi aiki kake da aya kakka bai masan zuciyarka kakka bari ka yi hasara in ka sake sai wani ya shigo jiya jiya ya yi ka aiki lahira ka asara shi ya nasara to ina jawo hankalinmu aiki ne ja gabanmu ya kamata a sami masu cikakken gaskiya komi ka ya zama da ƙur'anin kake yi kai ya zama ka ta kowane littafi ka rike ƙur'ani amma kana aiki da son rai wa'azin ma sai abin da ya ma duk da aka zo wanzu ya ka faɗi lahinka sai a ce to ai ka ji irinta abin yau hada gugar zana ai mu ba zana ba har katanga he mun kada ta ba wai guga ba billahi lazi ta tambayarsa ta biyu ya ce malam idan mutum yana azumi sai ya zo wajen alwala sai ya kuskura baki sa ya kare na farko idan da saninka ka san allah ya hana tilka hududullahi fala ta karabu ha ka karanta ta shi kadai ne ce tilka hududullah fala karabuwa in ka sani ka fahimce ta kuma akan haka kai da ganganci to wannan za a ce azumin ka ya lalace amma baka fahimci ayar ba baka san haka nan ba ko kuma ka sani komi da komi sai kai kuskure kai to wannan kuma babu laifi ina fata an fahimta to yaya tambayarsa ta uku ya ce mai azumi zai iya wayannan abubuwan kamar su shafa kwalli da turare da shaƙa maganin mura da sauransu banda dai shaƙa maganin mura kan na farko mai azumi abinda zai iya yi ya zama kai sana'a ka sana'a ce wadda take kai saƙo zuwa ga makogoro kamar irin sai da kanwa ko auna ta ko wani abu mai kama da haka nan ko tashi ko duk wani abu da za ka iya jin makakin shi har gama makogoranka to wannan babu laifi wannan sana'a taka ba za ta hana azumi ba shi ma azumi ba zai hana sana'ar ka ba ko turare ne kake saidawa shi ma wannan duk ba zai hana ba amma ɗaukar wani abu da za ka shaƙa wannan kuma ka saba ma ƙa'ida saboda mahaɗa hanci da mahaɗa makogoro wuri ɗaya ne don yanzu haka da ka turara ruwa ta hancinka to za su isa ga bakinka haka kuma idan ka sha ruwa kaikaice su ma suna karkacewa su hito ta hancin don haka hanyar guda ɗaya ce ba za ka sa wani abu cikin hanci da zai kai ma saƙo cikin baki ba amma idan ya zama sana'a ka ce take da alaƙa da abun da za ka shaƙe shi to wannan kuma la yukallifu nafsan illa wus'aha wannan babu laifi akan haka amma kada mutum ya dai shaƙa wani abu da ganga ina fata an fahimta to yaya tambayar sa ta kare sai wata tambaya to wannan mai tambayar mace ce ta ce ma da wani ma ya man tambaya a yau ta waya ya ce to malam bani da lafiya kuma e, matsala ta ciwon ido ne e, to amma abu ne wanda ba zai iya hana ni azumi ba an kuma rubuto min magani da na sha da na ɗigawa ina iya in sha na shan kuma in ɗiga na ɗigawai na ce da daddare ya ce a da yake so uku ne aka ce a yi amfani da maganin eh ai shi zan tambaye shi na ce da daddare ya ce eh, so uku ne aka rubuto na zaya da rana da daddare to wannan kaga abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba to yaya wannan ita tana bara addu'a ne malam ga kawarta tana ta ce tana bara fataha da izaja'a to amma ba ta yi wani karin bayani ba bayan haka ta insha Allah in an tashi karatu za a karanta bukatar da ke akwai ta alkhairi muna fata Allah ya tabbatar da ita albarkacin alƙur'anin da muke karantawa idan kuma wani abu ne na matsala ake gudun shi muna addu'a Allah shi kare shi in kuma da bukata ta ta alkhairi Allah biya ta na'am wannan mai tambayar kuma yanin bayan ya yi fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce yana son a fassara mashi wannan aya to mai aya ta ce sai ka makala murya يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن da kyau. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ya isa Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani inna kasiran min al ahbari lalle da yawa daga cikin malaman nasara shine inna kathiran min al ahbari war ruhban da kuma malamai na yahudawa la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an lahi, da yawa suna cin dukiyoyin mutane saboda barna kuma suna toshe mutane ga hanya Allah da haka duk wanda ya zama malami ne to a same shi aikin shi haɗin gaskiya ga malantar shi kai ya mai da malaman shi tsubbu kai ya mai da malanta shi wata hanya ta neman abinci ba ta hanyar gaskiya ba Allah ce aiki ne na Yahudawa da Nasarawa la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi kuma suna iyaka kokarin yanda za su dakire hanyar Qur'ani ta wuce shi yasa sai su kawo nasu hanyoyin dan su kange ku ga hanyar Allah sai Allah ya faɗakar nan kuma akan ciyarwa zina wallazina zuna zahaba lalle waɗanda suke taskace zinariya wal fiddata da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillahi ba su ciyar da wannan dukiya cikin taimakon hanyar Allah fa bashirhum bi azabin alim kai masu gatse da azaba mai raɗaɗi muna fata Allah shi kare mu wannan shine fasara wannan aya idan kuma akwai wani abu da kake nema a cikin aya wanda baka gane ba sai ka yin tambaya amma fassara aya dai wannan shine to wannan mai tambayar mace ce ta ce malami hukuncin mijin da ya saki matarsa saki daya bayan wannan kuma ya ce in har ta yi wasa zai iya cika mata uku to ai hukuncin ta ta yin wasan na farko a lokacin da ya sake ta saki ɗayan nan to ba matashi ba ce in ya ƙara wani sakin iska ya saki maganar da ya yi ko ga banza ba ta yi da kaiwa ba banza ta yi magana ta yi ka riga ka rubuta ka sake ta mata ka ce? a'a to shi kenan sai ka ce kana iya cika to ka saki mi saboda haka barazana ce yau magana ce da ko gaban za ba ta yi da kaiwa ba to yaya sannan kuma ba mamaki ka san ita tambaya a lokacin da aka rubuto ta ba mamaki ya zama akwai wani bayani da ba a ba in kuma ya riga ya maida ta ne an fahimta kamar ya sake ta kaga akwai saki daya sai ya maido ta sai take kuma wani abu da bai dace ba sai ce in kika yi wasa na ciki sauran ko nan ɗaya gare e, in ya saki na ma ko na ya cike biyun to a ɗaya yake an fahimta saboda haka a ƙa'ida ba saki uku cikin kalma ɗaya ba saki biyu cikin kalma ɗaya saki ɗaya shine yake tabbataccen abu sai in ka yi shi da guda guda ka saki aka ƙara ɗaura aure ka ƙara saki aka ƙara ɗaura aure ka ƙara saki to shine saki uku a ƙur'ani amma idan ka auri mace aure guda sai ka zo rubuta ka ce ni wane na sake ki saki uku a daidai lokacin da ka ce na sake ki to ba mataka ba ce kalmar da ka haɗi ka ce saki uku to da wa kake ina fata fahimce ni a daidai sanda ka ce ni wane na sake wance to wannan sakin da ka ce na sake ki to daidai lokacin ba matarka bace duk bayanin da kai gaba na banza ne da ka ce saki uku to dawa yaushe kuma da aka tashi daura auren nan ɗaya aka daura to in ka zo saki dole ɗaya ne ke akwai dama ko uku aka daura ko fatiha dubu aka yi wurin daurin aure aka ta cewa wani ciko mana da addu'a ya cika mala hashim ciko da addu'a ya ciko mala amadu ciko ko nawa aka ciko da addu'an nan aure ɗaya ne aka daura kamar mutum da ya zo zama ya ce bismillahi dubu ita bismillah nawa ye ƙarya nawa ye ɗari tara da tisi'in da tara ga bismillah guda <laughs> ta yaya wannan mai tambaya kuma wani mai tambaya ne ya ce malam hukuncin mutumin da yake azumi kuma yana gaba to na farko fannin azumi daban fannin gaba daban ba a cewa dalilin gaba bai da azumi amma ita gabai za ta hana shi zuwa aljanna ko ya yi azumi an fahimta ita gabai za ta iya hana ni za ta iya hana shi zuwa aljanna saboda haka dukkan mutumin da ya zamto mumini ne ba a ma san mumini da gaba ba kwata-kwata ina idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya hasan fa idhal ladhi fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yi wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim ji qur'ani Allah ce idfa billati hiya hasan duk wanda ya ma mugun abu mai damai mai kyau kamar mutum ya sa duci ya je heka kai sai ka jefa mai abin ga kan dawo da ludde da nono shi ne duk sanda mutum ya yi ma sharri yi mai alkhairi ya ce in dai kana haka فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم sai ya zama tsakanin shi mai wannan aikin da maƙiyi ne sai ya zama kamar su abokan juna haka za su koma sai wancan ya fasa kin ya ma sharri sau ɗaya kama shi alkhairi ya ƙara yin sharri kama shi alkhairi har ya gaji ya dawo ya bari ƙur'ani gidan hikima kuma sai Allah ce amma wannan abun wuya garai wa ma yulqaha illa na sabaru ba wanda ake haɗawa da irin wannan sai masu haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazin azin Allah ce ba masu samun irin wannan sai ƙur'ani za ka bi ba za ka yi wankan jana ba to daga nan sai muka gane ashe sabkan ce ya yi saboda shi Allah ce. ya ayyuhal الذين amanu لا تقربوا salata wa سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا wa la عابري illa abiri sabilin sai yace mi hatta taghtasilu sai kun yi wanka saboda haka ba wuri aka fadi magana ba to da Allah ya wannan magana sai muka gane ashe safka zuƙoye to asalin karatun kenan sai muka yi shi kofa gidan Bello Kanzullahi lokacin da yana nan kusa da gidan marigani Alhaji Uzairu to nan ne wa'azinmu na farko muka ce to mai cewa ba wankan janaban nan ya san da sani shi malam ya haya bani adam nan yare ni almajirai da yawa yana da baya saboda haka ba mu bukatar malam ya ce komi muka ci muka cire muka daddage muka yi bayani in kuma kai ma ka haihu irin muka mai da malam ya haihuwa to mu gani a ƙasa a zo a tattauna magana ce ta ilimi mu in faɗa ne yi karfin mu duk kankantar kan mu ba koya mana faɗa ba ko zagi ko tashi hankali ilimi aka koya mana a zo a tattauna shi in dai ka haihu kamar mu to bismillah rabbana la tajalna fitnatan lil ladzina akwai tambaya ne mm. to bismillah <coughs> wannan mai tambayar malam yana tambaya ne ya ce shin mai azumi idan bai yi shafa'i da wuturi ba yana da azumin sa ko bai da azumi yana da azumin sa wajibi ne dai musulmi yayi sallar dare wa min al-layli fasjud lahu wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila saboda haka mumini ana so ya tashi da dare ko da azumi ko ba azumi ba yayi sallar dare wannan shine gaskiyar magana shi kana ya kare tambaya ɗaya wadda ya zo da ita to tambayar dai kusan ba ta da ma'ana sosai to rabbana taqabbal minna al-fatiha Allah kai kwa gidan salafi